Mai sauraro barka da wannan hantsi. Kuma barka da kasancewa da shirin ciwon mace daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu. A yau kamar a makon jiya za mu ci gaba da tattaunawa da Hajiya Amina Ahmad da Hajiya Rakiya Usman. To a makon jiya Hajiya Rake ta koro bayanai kafin lokaci ya cin mana inda take cewa. Akwai ko kuma da suke samun goyon bayan mijinsu wanda yake barin su su yi abin da ya kamata shi zai tashi ma ya jagorance su su je su samu abin da suke nema. Shi bai kiba ma shi ya tsaya inda yake amma dai ita dai ta kai wani matsayin da za ta yi eh, ga matan shi ta kai wuri kaza. Shi abin alfahari ne a wurin shi amma irin wayannan mazan ba su da yawa kwata-kwata ba su da yawa a cikin zamanin da muke ciki yanzu. Shi yasa in ba haka ba idan aka duba lungu da sako za ga akwai mata wanda suke da basira suna da jajircewa suna da ilimi kuma suna da kwazon da za su tashi su rike wasu makamai na ci gaba a al'ummarmu amma dai mazan ba su so su bada dama kuma duka wannan rashin daman da ake bada ni a gurina duk a cikin cin zarafi ne ya kamata a cire son zuciya a daina fakewa da addini da al'ada ana cutan mata ana cin zarafin su ko a gidan aure ma ya kamata a ba ma mata hakkinsu ya kamata mazaje su san da cewa matan nan ma su ma jini ne a cikin su ba ruwa ba zuciyar nan ba dutse ne a tsoka ne a ciki ya kamata a san da cewa eh an yarda suna da rauni amma su ma ya kamata a basu damar su. To a yau za mu tashi akan bayanan Hajiya Amina. Na fara da mata tambaya kamar haka. Hajiya Amina wani irin tasiri kike gani irin ci gaban da mata suka samu a bana zai yi a rayuwar mata a duniya baki daya a waje na na so in ce wai a kwanan nan ne mata suka fara samun shugabanci a duniya baki daya sai dai idan muna so mu manta da tarihi domin a tarihi ya nuna mana cewa mata tun can fil azab sun daɗe suna shugabancin al'umma akwai wata wani lo wanda ta yi fice lokacin cinikin bayi lokacin da turawan mulkin mallaka suke ɗiban mutane daga afirka suna tafiya da su turai akwai wannan mata da ake kira alice ita ta yi tsayuwa tsayin daka ta jajirce wajen ganin cewa an kawo ƙarshen bayi a duniya sannan kuma idan muka dawo kasashen afirka akwai mata da yawa da suka yi fice wajen shugabancin al'umma misali a tarihin kasar hausa muna da sarauniya daurama sarauniya amina muna da mutane idan muka dawo baya-bayan matattaki daban-daban da suka tsaya tsayin daka sannan suka jagoranci al'umma to amma duk da haka saboda kalubalen da yake tare da mata a kalubale ne da ya baibaye ci gaban mata misali ta fannin ilimi fannin lafiya fannin zamantakewa fannin al'umma fannin kasuwanci da sauransu kalubale ne da kan nakasa mata wajen ci gaban su da ci gaban al'umma baki daya saboda haka ina so ce alif dubu biyu da ishirin wani lokaci ne da mata suka ƙara ɗare kujerun da saboda ƙalubale da yawa da ya sa wa'ancan kujeru suka kubce musu kamar su kamara harris su ta nan najeriya wato ungozi okonjo iwela su amina zubair da shugaban ƙasar tanzania da sauran dai matattaki da suke rike da mukamai masu mahimmanci kowace al'umma ya kunshi mata da mazaje ne dukkan al'ummar da ta ce za ta bar mata wajen cigaban al'umma to wannan al'umma ba za ta samu cigaban da take bukata ba amma al'ummar da ta ɗauki mata da maza ta haɗa hankulansu ga baki ɗaya suka fito da hanyoyi wajen cigaban al'umma su to wannan al'umma za ta ci gaba mata ba abin yarwa ba ne suna da basira suna da gudunmawar da za su bar wajen cigaban gaban al'ummarsu to hajiyar kiya ina batun kishi tsakanin mata ba gaira ba dalili. Mata suna da kishi amma yawancin kika duba ta fannin da suke da kishin sai ki gani bai wuce za a kara min kisha ko kuma fannin irin abin da ya shafi harkar soyayya ko wani abu yawanci ko a kasuwanci a kika gani mata suna supporting juna sosai. Kuma wannan tana da business sai ta samu customer kuma ta gan abin da ake so a siyan bata da shi a kasa za ta iya referring nata zuwa wani gurin aje a yi. Amma dai idan aka zo ta fannin kishin nan yana tasiri a rashin ba ma mata dama su ci gaba a neman abin da suke ne nema gaskiya ta nan dai abu mai muhimmanci kamar fannin siyasa ko ba mu mata makamai su taka rawa su nuna bajintan su ina ganin kishi bai tasiri a wannan gefen domin ni kaina na san mata da yawa idan suka samu dama za su kira yan wansu mata ce to ga dama kaza ya samu fa gashi ki kaza ki kaza ki kaza mu gan ko za a dace ko ni ban samu ba ke za ki iya samu in ke ba ki samu ba wata za ta iya samu ki sharin ma abokanan ki mata to kin ganin dai da kishi kin ga ba za su yi wannan karan ba in suka samu dama za su rike ma kansu su kaɗai su kaɗai su applying ko kuma su kaɗai su nema idan ba su samu ba to kowa ma ya rasa amma kika duba kuma abin ba haka bane ni dai kishi gaskiya bai taka wani rawan kirki a wannan fannin da ake magana cewa yana hana ci gaban mata al'umma gaskiya ban gan shi ba ki bari idan aka yi maganan zamantakewan aure ko kuma zamantakewa kawa da kawa maybe suna kishin juna akan maybe wannan tana sa su sutura fiye da ni wannan tana sa kaya fiye da ni ko kuma a'a mijin wani kaza ya fi mijina kuɗi ko kuma a'a wani tana tuka mota kaza wanda ni bana tuka to irin wannan yakan dan kama mata kishi amma irin matan ma in kika duba matan ma ai sun kashe iri iri akwai matan da suke suna da aiki akwai matan da ba da aiki akwai matan da suna aikin da za su iya siya ma kansu duk abin da suke bukata kuma kullum ana cuɗanya ana mu'amala da juna to sai ki ga wanda bata kai matsayin wanda za ta iya siya ma kanta mota ko na ba za ta iya tana jan haushin wanda take da motar ta ce mama ba ita ta siya ba killa saurayi ne ma ya bata to ana samun irin na matsalolin ta bandin kishi amma in ya zo kuma ta taimakon juna ne ta mu'amala da juna ta kiran juna jan hankalin juna domin ci gaba kishi zai iya taka rawa kaɗan maybe in ce kamar 5-10% amma dai suna taimakon juna mai muhimmancin da zai sa yau idan suka kai kukansu za a taimake su ana ajiye maganan kishin nan a gefe domin yanzu haka yanayin da kasar take kowa mafita yake nema don haka ban inda kishi zai taka rawa ba mace ita ce take renon 'ya'ya to kuma idan ka bai zauna lafiya ba ita ma bata zauna lafiya ba domin kullum mijinta na fita 'ya'yanta suna fita ita kanta tana fita ga dan an fita ba san ko za da a haɗu kuma ba to duk inda za ta ta ganda cewa ta magance wannan matsalar za ta yi shi duk inda mace ɗaya ta samu wannan daman za ta so ta ba ma wata dama ita ma ta shigo ciki domin a taro a maganta wannan abu Hajiya Amina to ta lokaci haka din ne amma kuma wannan idan muka koma baya za mu duba wa'annan kalubale daban-daban da mata suke suka fuskanta ne a rayuwarsu da farko akwai maganar ilimi akwai maganar kiwon lafiya akwai maganar addini akwai maganar zamantakewa da kuma orientation din ita mace saboda irin yanayin orientation din da ta samu da kuma rashin exposure yana ɗaya daga cikin abin da yasa take gani namiji namiji ya fi mace amma duk macen da ta ilmantu tana da ilimi sannan kuma um, she is exposed to reality na rayuwa ba za ka samu wannan mace da wannan tunanin ba sannan kuma su mata ina uh, so in jawo hankalinsu a nan su sani cewa mata za mu iya wannan haɗin kai ba na so mu rika kallon kanmu a matsayin masu kishi idan za mu yi kishi mu yi kishi na ci gabar mu. ba kishi wanda zai kawo mana na kasu ba saboda haka ni a wajena duk akan abin da mace ta sa a gaba idan da za a ba ta cikakkiyar gudunmawa to za a ga shi gaban wannan abu fiye da inda mutane suke tunani kamar yadda muka sani most times mata su ne custodians in al'adunmu so akwai al'adunmu masu kyau akwai kuma al'adu wanda saboda waɗansu dalilai daban-daban al'adu ne na cutar da mutane most especially su kansu matar misali kamar ga irin idan mace ta haihu wankan jego a'a yin kaciyan mata a'a menene irin waɗannan abubuwa waɗansu al'adu ne da ya kamata a ce mun fita daga cikin wannan fahimci shi me zai amfanar da mu a cikin al'adunmu akwai abubuwa da yawa masu amfani abubuwan da za su amfane mu za mu ci gaba da su wayansu abubuwa kuma da ya zama na na cutarwa ne sai mu ajiye shi sannan mu ɗauki menene zai amfanar da mu duk macen da aka karfafa ta aka ba ta damar ta ta dama to ina tabbatar miki wannan mutum za ta ci gaba ba a matsayinta na mace ita kaɗai ba a'a za ta ci gaba tare da al'umma To mai sauraro A nan za mu ja burki a cikin shirin ciwon ya mace a yau. Sai a tara da mu a makon gobe domin sauraron wani sabon shirin. Yanzu a madadin lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka. Sai baƙin namu. Hajiya Amina Ahmad da kuma Hajiya Rakiya Usman sai Solomon Abu da ya daidaita mana sauti ni Aisha Mu'azu da shirya kuma na gabatar nake cewa wani lafiya.